واما ان كان من المكذبين الضالين amma idan mamacin ya kasance daga cikin masu karyatawa da abin da manzo ya zo da shi ne kuma batacce daga tafarkin madaidaci